Daga Washington, Amurka ke magana. Kun kamo waɗannan shirye-shiryen ne a kan mitoci 49.31 ko kilohasa 6,170 da kilohasa 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, kanal 3, dalol FM, nomad FM da niya. Haka zalika masu mu a kasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a koda yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masu Masauraro Assalamu alaikum barka da yamma. Sule mummuni barma ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku da fatan an sha ruwa lafiya. Bayan labaran duniya za a ji cewa babban sufetan 'yan sandan najeriya ya kai ziyara a jihar borno bayan munanan hare-haren kunar bakin waken da aka fuskanta a maiduguri a mun ji daɗin zuwa da shugaban 'yan sanda ya yi dangane da irin abubuwan da ke faruwa suka zo a jajanta mana a jamhuriyar Nijar al'ummar musulmin ƙasar ta dukufa da shirye-shiryen karamar sallah a yayin da azumin Ramadan ke ban kwana. Ciniki dai alhamdulillah ba a ce komai sai dai a ce an gode ma Allah. amma saboda Allah da annabi kasuwa babu ita shugabannin kwamitin kula da duban jaririn wata a kasar ghana national hilal committee sun yi bayani dangane da lissafin wata a hukumance abin da muke son mu sanar da musulmai duka baki ɗaya shi gobe goma sha tara ga watan march ne ya zamo 29 ga watan ramadan a kasan ghana Bala zai zo da labarin wasanni, sannan Abakar Funtuwa zai shigo da labarin wasa mai kama da fada. To amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an sha ruwa lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A yau laraba ne aka kai hari kan babbar tashar iskar gas ta fas a ƙasar Iran. Wannan shine karo na farko na kai hari kan kayayyakin makamashin Iran a mashigin tekun fasha tun fara yakin Amurka da Isra'ila. Lamarin da ya sa Tehran ta gargaɗi makwabtanta cewar za a kai hari kan na'urorin makamashin nasu a cikin 'yan sa'onni masu zuwa. Tashar Pars dai ita ce tashar iska mallakar Iran da take mafi girman tashar gas a duniya, wadda Iran ta raba da Qatar da ke gefen tekun Gulf kamfanin dillancin labarai na ƙasar Iran ya bayyana rahoton cewar an kai hari kan tankunan gas da wasu sassan matatan mai. An kwashe ma'aikatan zuwa wani wuri don ba su kariya, sannan kuma ma'aikatan gaggawa na ƙoƙarin kashe gobara. Kafofin yada labaran Isra'ila sun yi ta yada labarin cewar Isra'ila ce ta kai hari tare da amincewar Amurka. sojojin Isra'ila ba su amsa bukatun jin ta bakin nasu ba. Qatar, ƙawar Amurka da ke ɗauke da sansanonin sojojin Amurka mafi girma a yankin, ta kira harin da Isra'ila ta kai ba tare da ambaton wani rawa da Amurka ta taka ba. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta kira lamarin mai haɗari da rashin ɗa'a wanda ya jefa tsaron makamashin duniya cikin haɗari. dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun shaidawa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da Qatar da wasu ƙasashe da su kwashe inasu su a wasu wuraren samar da makamashi. Aƙalla mutane goma sha takwas ne aka kashe a yau talata a jihar Katsina. Hukumomi da 'yan sanda suka bayyanar da hakan a yau. Wannan hari shine na biyu bayan cimma wata yarjejeniya da aka yi da 'yan ta'adda. jihohin katsina da makwabta sun bi yarjejeniyoyin yin afuwa da yarjejeniyar tsaro da al'umma don shawo kan matsalar gungun 'yan ta'adda amma har yanzu ƙauyuka na fuskantar hare-hare na kai tsaye ramuwar gayya da tashe-tashen hankula hare-haren na baya-bayan nan ya fara ne lokacin da 'yan bindiga suka kashe wasu da ake zargi 'yan bindiga ne a ƙauyen falale lamarin da ya haifar da ramuwar gayya da wasu 'yan bindiga da suka kashe mutane goma sha biyar a falale da kuma makwabtan kadobe in ji kwamishinan tsaro na jihar katsina nasir ma'azu kakakin 'yan sanda na jihar ta katsina abubakar aliyu ya kuma ce harin ramuwar gayya ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyar yayin da ake samun ƙananan har-hare a makonnin da suka gabata adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar talata shine mafi girma tun ranar uku ga watan Fabrairu lokacin da wasu 'yan bindiga suka kashe akalla mutane 21 a garin Doma da ke jihar ta Katsina, lamarin da ya haifar da tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni shida. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Matsayin irin na ƙera makamin nukiliya ba zai canza sosai ba. ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Al Jazeera a wani jawabi da kafafen yada labaran Iran suka gabatar a yau Laraba. Yana mai gargadin cewar har yanzu sabon shugaban bai fito fili ya bayyana ra'ayi kan lamarin ba. Tsohon jagoran juyin juyi halin musulunci ayatullah Ali Kamna'i wanda aka kashe a farkon yakin da Amurka da Isra'ila suka kai kan Iran ya nuna adawa da kera makamin kare dangi a wata fatawa ko dokar addini wadda aka fitar a farkon shekara ta dubu biyu. Ƙasashen yammacin duniya ciki har da Amurka da Isra'ila sun shafe shekaru suna zargin Tehran da neman makamin nukiliya yayin da hukumomin Iran suka ce shirin nukiliyar su na fararen hula ne kawai. Arakci ya ce sun dogara ne da wannan fatawowin da malamin fikihu na musulunci ya bayar ya kuma kara da cewar har yanzu bai kai ga yanke hukunci ba kan hukunce-hukuncen fikihu ko siyasa na mujtafa kamna'i sabon shugaban na kasar iran ministan harkokin wajen iran ya ce ya yi imani cewar bayan kawo ƙarshen yakin nan kamata ya yi kasashen da ke iyaka da tekun fasha su tsara wata sabuwar yarjejeniya kan mashigin na Hormuz don tabbatar da cewar an gudanar da hanyar ta yadda ta dace mashigin ruwan ƙarƙashin wasu sharuɗa da suka dace da muradan Iran da ƙasashe makwabta. A yau laraba ne ƙungiyar ƙwallon kafar mata ta Iran ta tsallaka kan iyakar Turkiya zuwa Iran don kammala tattaki na dawowa daga ƙasar Australia bayan da wasu mambobi biyar suka janye neman mafaka da suka yi a can. Australia ta ba da bizar jin ƙai ga wasu 'yan wasa shida da wani ma'aikacin tallafi ɗaya bayan da suka nemi mafaka inda suka ce suna fargaba za iya tsananta musu idan suka koma Iran. An nuna damuwa game da tsaron lafiyarsu a lokacin da 'yan wasan da dama suka kasa rera taken kasar tasu a cikin gasar cin kofin asiya ta mata a farkon wannan watan bayan da amurka da isra'ila suka kaddamar da yaƙi a kan iran labaran duniya aka saurara daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu kuma sai rahotanni sufeto janar na 'yan sandan najeriya olatunji rilwanu disu ya ziyarci jihar borno domin duba halin da waɗanda harin ƙunar baƙin wake ya shafa suka tsinci kansu a yayin ziyarar ya gana da manyan jami'an gwamnatin jihar borno domin tantauna hanyoyin da za a bi wajen magance matsalolin rashin tsaro a jihar daga maiduguri wakilin gta hausa adamu aliyu ungulde ya aiko da ƙarin bayani. A hali yanzu dai ana kulawa da waɗanda suka jikkata a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri inda shugaban 'yan sandan ya kai musu ziyara tare da basu tabbacin cewa gwamnati na tare da su a ko da yaushe. Wannan ziyara dai a iya cewa wani bangare ne domin jajantawa kafata ne al'ummar jihar Borno sakamakon harin ta'addanci da ya ritsa da wasu daga cikin al'umma a maraicin ranar Litinin. Yayin ziyarar, Speta Janar ɗin ya ziyarci shataletalen Kasuwar Litinin, inda ya shaida irin barnar da tashin bom ɗin ya haddasa. Kana ya lashe takobin cewa jami'an tsaro za su ci gaba da iyaka iyawarsu a yaushe, domin ganin su da martani game da makamancin wannan harin. Olatunji Disu ya gana da mukarraban gwamnatin jihar Borno a hedkwatar rundunar 'yan sanda inda suka tattauna batutuwa masu mahimmanci da zumar zage dantse a bangaren inganta sha'anin tsaro a sassan jihar borno a lot of message Disu ya ce, Na kawo ziyara ne a nan jihar Borno domin jajanta al'umma, sa'annan ina baku tabbacin cewa gwamnati za ta ci gaba don iyaka iyawarta domin baku kulawa da ya dace sa'an nan yana da kyau al'umma su kasance masu sa ido game da shige da ficen al'umma uh, to open their eyes kazalika ya bada tabbacin cewa gwamnati za ta ci gaba da inganta sha'anin matakan tsaro a birnin maiduguri da kewaye ta hanyar ƙara yawan jami'ai ta da inganta sa ido da kuma ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa domin tabbatar da tsaron al'umma a halin da ake ciki wasu daga cikin al'ummar jihar borno na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da wannan ziyarar sunana abdu dan buloka askira a mun ji daɗin zuwa da shugaban 'yan sanda ya yi dangane da irin abubuwan da ke faruwa suka zo a jajanta mana to mun ji daɗi gaskiya kwarai da gaske sai dai muna roƙonsu da su ci gaba da zage dantse gurin gano ɓata gari da wasu bara gurbi da waɗanda suke haɗa ƙarfi da ƙarfe gurin dawo mana da sabon masifa jihar tamu ta borno a shinan kuma har shugaban rundunar 'yan sanda na ƙasa wulatun jiji su ya ziyarci jihar Borno domin bakin ƙoƙari na rundunar wajen ganin zaman lafiyar ya samu wanzuwa da kuma jajantawa ga waɗanda suka jikkata sakamakon fashewan bama-bamai. waɗanda suka jikkata kuma Allah ya ba lafiya waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya kare mu baki ɗaya. Wannan ziyara da shugaban 'yan sandan Najeriya ya kawo a birnin Maiduguri na zuwa ne ƙasa da sa'o'i 48 da wasu da ake kyautata zaton 'yan kunar bakin wake ne suka ƙaddamar da harin ƙunar bakin wake a sassa daban-daban na birnin Maiduguri. Adamu Aliyu Gulde GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, hankulan magidanta a ƙasar sun karkata wajen shirye-shiryen ƙaramar sallah wacce ake shagulgulanta a ƙarshen watan azumin Ramadan. Dumkin tufafin yara da tanadin kayan abincin sallah na daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankula a irin wannan lokaci. sai dai kamar yadda za a ji a wannan rahoto 'yan kasuwa a damagaram na korafi kan rashin ciniki a bana lamarin da ake ɗora alhakinsa a kan karancin kuɗaɗe a hannun jama'a daga zandar babban birnin jihar da magaram wakiliyar gta hausa amurka ke magana tamar abari na dauke da karin bayani tuni dai gari ya ɗau harama na tunkarar sallan watan azumi na ramadan inda kasuwanni suka cika makili da kaya da kuma jama'a kowanne ya himmatu wajen bukatar shi ga dai abin da wasu 'yan kasuwa ke cewa yayin da yawancinsu ke kokawa da bara tafi bana. Eh, sunana ibrahim abdurrahman wanda aka yi sani da zibra mai fakoti ga shi na yanzu kaya mun je mun so kaya ga suna abuja kina gani dai zai ka ga wannan duka takalma ne na yara da kayan suna ga na sallah to amma cinikin ne sai a hankali ba irin na da bane ba kasuwa su dama ƙananan ma'aikata su ne in suka dan samu kuɗin su suke zawa sai dan yi sayayya to tanke in babu kuɗi a wajen ma'aikata to duka gabaki ɗaya 'yan kasuwa kowa hallo su ma babu kuɗi a wajensu saboda dama su ne abokan tahiya na kasuwar gabaki ɗaya kuma yanayi ne ya zo na haka nan wannan sai dai mu yi ta addu'a ubangiji Allah ya warware mana kuma ba nishar ba ce kadai duniya ce baki ɗaya kayan fakwati takalma da abubuwa dai abin da ya shafi montir luleti don kunne komi da komi mai kayan fakwati mai sai dai kawai gaskiya kasuwa alhamdulillah kuma muna nan cikin kasuwan kwalliya har sha biyu har sha dare muna kaiwa dan jiya man kai sha biyu da rabi a kasuwan kwalliya kuma komi da komi akwai abin da ake so na kayan mata komi da komi ma akwai kayan yara da kayan manya komi da komi ma kalama na yara da na manya ai eh, ana shigowa gaskiya daɗaya ana shigowa haka amma kuma shigowa ki ma sosai mata da ke kwana biyu an ware ganiya ma haka ana shigowa kuma akwai makwabciya ta ma ita ma hajiya zai nema mai sai da kayan miya akwai kayan yara dai ana saya wani rof haka wani takalma komai ma sayuwa ke koyi gaskiya kasuwa kawai dai gashi nan dai amma dai kawai alhamdulillah za ce amma dai kuma gaskiya ba daɗi ba kamar ta bara ba eh sunana ibrahim magaji eh kayan yara muke sai da haka kayan maza da mata dai na yara kamar rob kureta forte da sauransu to alhamdulillah da za ce kasuwa ba irin na da ba dai a yanzu saboda yanzu dai gaskiya kasuwa ba irin na da ba tunda da kin ga in kika zo irin gobe jibi sallan nan zaki gani ko cikin kasuwa ma ba gurin hucewa da sauransu amma yanzu ko aikin gani yanda yake cikin kasuwa to kayan ne da aka yayi na maza ne da wannan kadai ne yayi wanda ake ce musu kafas ko wani su kadai ne kaya na yayi a yanzu dai sai kuma rob rob ita kuma rob daman ko da yaushe ana yin ta kala kala dai ana sake farashi dai kaya gaskiya ban suna da sauki inda kayan maza ne suna mata ne dai an dama an san su kayan mata amma kayan maza suna da sauki gaskiya wajen farashi bana tunda duk na manyan ma yaro mai dan dama bai wuce jika biyar jika biyar da rabi haka ne na yara ƙanana ku jika uku uku da rabi jika hudu haka ne a bambanci gaskiya akwai bambanci cikin bana dai gaskiya alhamdulillah na suhailu murtala garin malam ba eh muna sai da kaman kayayyaki dai ga sunan dai na fakoti za ce kaman takalma da wasu kayan yara dai haka eh dai mu ce kawai alhamdulillah amma gaskiya kasuwa banda dai a ce eh, musulmi ne dai a gode ma Allah mu dai nan kasuwa wannan kusan in ce alhamdulillah dai sallah tana gak da kwana biyu zuwa ko ɗaya ko biyu ko uku amma ga sunan mutane wallahi duk sun ajiye kayayyaki kowa ya shanya yana fatan Allah dai ya kawo abokin rabu amma kaya gaskiya babu tsada shi ma dai a nashi waje Habibu mai nama ya yi bayani kamar haka ni ne wanda ake ce ma Habibu boss mai nama na shanu ina magana ne bisa kan tahiyyar nama da sayan dabbobi to alhamdulillah Allah ya bamu iko dai ba a zo nema aka rasa ba akwai matsalolin dabbobin ne suke mu karamci dole sai mun taika kauye mai yemin so duk da wannan Don kan al'umma wanda suke zuwa suke ziyarto mu zo su ga babu to na ga wani abin da ya bani tsoro kuma ban fatan nan da magana ya zo mu a mai ana sai da kilan nama jika takwas da nama gasashi wannan abu na yi ni da kaina na ce inna lillahi wa inna da abin bai abin bai yi ba kuma muna ma al'umma da magaran godiya suna kokari su kara hakuri kuma su taya mu da addu'a wannan abu da muke ciki Allah ka mu sauke shi su kuwa wasu mata da suka zo sayan kaya wa yaran su sun ce sun gamsu da farashin da suka ce ya musu daidai sayayya aka kamar yan kunnaye wasu takalman haka dai da kayan yara ina tayawa ya yi daɗi sosai ma gaskiya mun kammala a gaskiya kayan bana alhamdulillah to kaya ai yanayi ne kawai kowa yana buƙatar son ran shi sai dai yayi kala-kala suna shigowa da dama akwai bambanci sosai ma gaskiya bana kuɗi ya yi ƙasa kenan su ma sun kama mana yan kasuwa sai ya ce na na sayi rigar yarinya ta na sayi ɗan kunnaye sai takalmi kuma a wallahi da sauƙi farashi alhamdulillah sun yi arha sosai kaya takalmi dai ana yayin shafawali shafawali ne ake yayi takalmi yanzu riguna kawai rob ce karot na saya mata da sauki wallahi bana kayan bana alhamdulillah sarai da dama wallahi tamar abari gta hausa amurka ke magana daga da magaran a jamhuriyar niger To idan muka isa ƙasar Ghana, kwamitin kula da duban jaririn wata National Hilal Committee ya sanar da al'ummar musulmin ƙasar halin da ake ciki game da lissafin watan Ramadan idan aka kwatanta da ranar da aka soma azumin bana a ƙasar. Wannan wani mataki ne da ke hangen kawar da dukkan wani rudani mai nasaba da lissafi a yayin da watan na Ramadan ke gab da kammala. kamar yadda aka sanar a taron manema labaran da aka kira takanas a kumasi sheikh yusuf alasan yusufiya shine shugaban wannan kwamiti gobe goma sha tara ga watan march ne ya zamo ishirin da tara ga watan ramadan a kasan ghana goben nan za mu je mu duba ainihin watan nan na shawwal izan allah ya sa an ga watan to in allah ya yarda ranar juma'a za mu ainihin sayar da sallah kasan gane ga baki daya in kuma ba ga watan ba to ranar juma'a zai zamo talatin ga watan ramadan in ya so ranar asabar sai mu je mu sayar da sallar idi zai zamo ɗaya ga watan shawwal kenan azuminmu na shekaran ga abinda zai kawo ƙarshen shi lokaci ne guda biyu na farko ranar juma'a idan mun ga wata ranar alhamis sa'an nan ranar asabar idan ba mu ga wata ba to lokacin juma'a ya zamo talatin ga watan ramadan ranar asabar za mu je mu idar da sallah bayan allah kamar yadda bai buya gare mu ba national hilal committee mu muna aiki ne da ganin watan kasanmu ghana in ba Ghana ba ba mu aiki da ganin watan kowane ƙasa. Kamar yadda yau duniya mafi yawancin kasashen musulmai wajen kashi tasa'in da biyar a cikin ɗari kowa yana aiki da ganin watan kasan shi A kan haka muke a kasan Ghana ba mu fara azumi shemun mun ga wata a kasan Ghana haka kuma ba za mu ajiye azumi ba she mun ga wata a kasan Ghana. Dalilin yin haka kuwa wanda ya ɗora mu a kan wannan hanya shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane kasa ya yi aiki da ganin kasan shi. A kan haka muna ba da labari ga ainihin musulmai na kasan Ghana gabaki ɗaya. musan da zaman wannan gobe alhamis za mu je mu duba wata ba yau ba yau azuminmu yana da kwana 28 shugaban kwamitin duban jaririn wata a ƙasar ghana sheikh yusuf alasan yusufiya kenan tare da wakilin gta hausa amurka ke magana hamza adams daga kumasi To kada a shafa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. a yanzu haka ana nan ana fafatawa a gasar zakarun nahiyar turai yofa champions league a matakin kungiyoyi sha shida yayin da kungiyar kwallon kafa ta tottenham take barje gumi yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid a wasan zagaye na biyu sai kuma kungiyar kwallon kafa ta bayan munich su suna fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta atlanta ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool a ingila tana barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta galatasaray daga wasan da ake fafatawa na zakarun nahiyar turai kuwa za mu leƙa a ɓangaren zawarcin 'yan wasan ƙwallon kafa ta nahiyar turai farawa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta juventus ta kasa kafa wando ɗaya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal wajen zawarcin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayern munich mai suna leon goreska ɗan shekaru talatin da ɗaya da haihuwa ɗan wasan tsakiyar da ke ƙasar jamus wanda ɗan wasan kwantirakinsa zai karkare a ƙarshen kakan wasan nan daga nan kuma za mu leka kungiyar kwallon kafa ta manchester city inda aka bayyana kungiyar za ta iya barin dan wasan gefen ta dan kasar brazil savinho mai shekaru 21 da haihuwa ya koma dukkanin kungiyar da yake bukata a bazara inda aka bayyana kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta nuna sha'awar ta na ganin cewa ta dauko dan wasan in har ta ci gaba da zama a gasar premier league na kasar ingila brighton and half albion tana kokarin ganin cewa ta garma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta cologne domin daukan dan wasan gefen ta dan kasar Jamus ɗan shekaru 19 da haihuwa Sa'id Almala bayan ya sauya wakilinsa. Idan muka leka ƙungiyar kwallon ƙafa ta AC Milan kuwa tana sa ido kan ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta AS Alkama ɗan shekaru 24 da haihuwa wadda ake ganin farashin ɗan wasan ka iya kaiwa fam miliyan 25 ga dukkanin ƙungiyar da take sha'awar ta ɗauke shi. idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Juventus kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne yanzu haka ne ta mai da hankalinta ne kan ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan kasar Portugal Bernardo Silva dan wasan mai shekaru 31 da haihuwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta Juventus din ta cire ranta ga dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United Sandro Talani dan shekaru 25 da haihuwa bayan da Manchester United da Arsenal suka yi kame-kame wajen ganin cewa sun mallake dan wasan dan kasar Italy Fulham ta cimma yarjejeniyar daukan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta PSV dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa Ricardo Fefe Balada Hiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a nigeria. To a gaida Bala Bronco. wannan ya kama lokacin da abakar adam funtuwa zai yi mana bita dangane da abubuwan da suka wakana a fagagen damben najeriya a mutuwa hakan take masauraran mu barkamu da wani lokaci mu da sake kasance da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada wanda muke kawo muku yadda take kayawa a daidai lokacin da ake ci gaba da wato azumin watan ramadana yanzu kuma muna ban kwana ne da wato wannan wata kuma yanzu haka ina tsakiyar gidan wato idris bambarewa inda inda masu fara halara domin gudanar da wasan sallah da za a fafata kuma yanzu haka ina tare daga yanzu haka ina tare da daga cikin wato indan damben na bangaren gurmada wato Usama Shagon Soja na Kyallu wanda yake daga bangaren gurmada za mu ji wato kudirin da ya cimmawa da kuma wato kudirin shi da kuma waɗanda yake nema a wannan gida a dai lokacin za a gudanar da wasan sallah da kuma sauran wasannin bayan ma sallah din inda za a iya cewa an dawo yaƙi ga dangadan usama barka da kasancewa da kai barka da salamu alaikum ina gaida kowa ban kyale kowa na'am osama ga ka gidan irin tsambarewa kuma an tafi hutu ya kaji wato kwana biyu da baka buga wasa gaskiya na ji jikina duk ya sage amma ina nan ina ta daina Allah ya ba mu sa'a to ga ka a gidan irin bambarewa a ce cewa akwai fansa da kake nema ko kuma ka sa su neman fansa a wajenka eh akwai su kuma nima ina nema amma Allah ya ba mu sa'a kamar su kake neman fansa a wajen su wanda kake so zaka so ka ga sun suka gansa a wannan gida eh, Allah san ne dai su abin nan sula sadiq da sai sauransu dai kisa nawa ne alasan ya taɓa bige kake nan eh ya taɓa bige a alaba amma su daya sadiq fa da kakiya sunan sadiq kakiya sunan sola eh sadiq ya mun kisa uku oh. amma sola ya mun ɗaya da ɗaya fini na mai hudu ya mun biyar na'am yanzu kuma kana ganin cewa idan suka da ƙwarin gwiwa cewa yanzu in za ta hada za a wato za ka ɗauki fansa? in Allah ta diye na ɗauka fansa hmm. ai da ƙudurin fansa na dawo in Allah su ya yadda. Usama an tafi me kafi kewashi a yayin da aka gudanar ake gudanar da watan azumin Ramadan da babu shi a dan me kake kake kake jin ka kokara wato a dawo wasa gaskiya to Allah ya dai ba mu da alheri dai kawai ba wani abu da kake ba wani abu da kake wani shi kake ganin cewa ka ta ras wannan abin kai rashin wasa ya sa babu wannan menene shi siya spota ne da kowai dai in canji haka yawa kudin shiga kenan eh kawai spota ne da yan canji da ya gari eh, kaɗan abin nan amma dai Allah ya ba mu sa'a Osama ah, gurin matsa tana daga cikin wanda kowa za a ce kowa na neman ta kowa zai ce da an tashi da sabo yan gurin matsa kaji ana nema wato wannan bangarorin wato arewa ko kudu ya kaji kusan kowa yake da ce gurmada gurmada me yasa kake ganin aka fi neman ku ai su mada dukan kowa ne mada bannan suna ne din nan da zai sa rage tsauri eh. ai mu mada mu kowa ba mu kyale ba Allah ya ba mu sa'a ne kana ganin cewa dukkan su banna ce aka yi musu ke neman fansa shi yasa suke yawan neman ku garanti ne ai banna yawan banna muke yi ne shi yasa dole a neme mu mm. wuri janja. ku ba muku banna ba kenan kafin a tafi azumi ai ana yi amma ai mun fi ana mana amma mun fi in akwai kisan da ya bata mare kafin ka tafi azumi da aka yi gurma da wani kisa ne wanda kake ganin cewa ya bata mare wanda aka yi gurma da kafin a shiga wato azumin ramadan inda gaskiya ni babu wata kisa da da wai aka yi gurma da wai take bata mare saboda ko an buge mun yi sai dai in kawai sa'a kawai Allah ya ba mu yanzu in kana so a ce ransana ta fara haɗa ka da wa kake fatan a ce kai tsaye in san samu ne ta fara haɗa usama da wannan wato wanda ya fi tsayawa a ranka wani ne ni mai gida ai wanda ta wadda dambe da kowa da kowa ni wala yaro wala babba ni da kai ka sani da kowa ina ni me za ka gaya wa masoyanka musamman ganin cewa ka tafi ka dawo ka zo kana jin damban sallah wanda za a iya gudana ranar alhamis ko kuma ranar juma'a me za ka ce musu su masoyana ko su taya mu da addu'a da Allah ya ba mu sa Allah ya kara mana karfin gwiwa. masarar mu samun kenan shagon sojan kyallu daga bangaren gurin mata wanda ya ce shi da kowa ma za ta hada ta hada kuma ba su da haushin kowa kuma yana ganin cewa neman da ake musu fa ba don koya bane ba illa irin wato aika aika da suka yi wa sauran bangarorin dambe wanda kuma a yanzu ce da kowa za ta hada shi kam a shirye yake za mu tsaya nan a cikin shirin abubakar adam funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. raro da haka wannan shiri ke kammala sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. wato biyar agogon gmt da ghana za a ji wasu abokan aiki dauke da wani sabon shirin yanzu madadin waɗanda aka ci su daga nan gta hausa amurka ke magana ni sule mummuni barma ke cewa salamu alaikum